Ƙungiyar ƙwallon kafar Arsenal ta ta cewar da ake yi ɗan wasansa na tsakiya, Jack Wilshere ya fuskanci damuwa bayan dawowar shi daga jinyar rashin lafiyar idan kafar shi. Shi dai ba Ingilan ɗan ƙasa da ƙasa ya samu mummunan rauni a jijiye shi a wasan da suka buga, wanda suka ba ƙungiyar ƙwallon kafar Manchester United kashi da ci biyu da ɗaya a watan Nuwamba, wanda daga baya tafi jinya na watanni uku. A wani rahoto da wata jarida a Ingila ta fitar ranar Litinin ta bayyana cewar an shiryar da tura ɗan wasa Wilshed Hutu na tsawon watanni biyar a dalilin daɗewa da ya yana jinya don samun isasshiyar lafiya. Amma daraktan sadarwa na ƙungiyar Arsenal, Mr. Mark ya musanta wannan maganar ya tabbatar da cewar ɗan wasa Wilshed yana wani kos wanda zai dawo a sabuwar shekara.